da sunan Allah mai rama mai jin kai a littafin rai ɗaya mai dagen jan zaki kashi na talatin da ɗaya ganin ta sauka a gadon ne san shi faɗin masha Allah kaɗan kika gani in har zaki damu na." ta mamaki ka ta dawo da kofar ruwa da magani a hannunta cikin sanyin murya ta ce amshi maganinka karɓa ya yi sha tare da korawa da ruwa ita ko kallon yadda yake haɗa rai kamar irin ta takura mishi ko da ya miƙa mata kofin cikin hanzarinta ta mayar tare da a ɗakin ta ɗauko bargo ta shimfiɗa a kasa. filo take son ɗauka ta ga ya ɗau ɗaya ya ɗaura a kafafunsa ɗayan kuma ya ɗaura kansa tsaki ta ja wanda sautin sai da doki dodon kunnensa amma bai tanka ta bai ci gaba da baccin nasa kairi sosai take kallon bobs ɗinta yanda ya ja a fili ta ce ashe haka a karma lahu yake ban sani ba Allah ya kai mu gobe sai na gaya wa na jiwa wannan halin nasa ko da ya tashi domin zuwa masallaci tare sa ta yi da maganin kin amsa ya wuce ban ya yi alwala ko da ya fito iske ta yi tsaye inda ya barta bakinta na rawa tace amshi maganin ka?" amma ina ko kallon inda take yi bai yi ba cikin hanzarinsa ya bar ɗakin tare da zuwa tashin Salim ya jira sa ya yi alwala su zarce masallacin gidan tare Kai da ko cikin tsananin mamaki take faɗin yau kin amsar maganin yayi lallai ɗan bakin ciki ne wato bai san in je in ga sababa fa kenan tana sake sake barin wannan tunanin ta yi ta ja da duma ta dada ta tada sallah ko da ta idar tunani ne barkata yake ta zuwa mata cikin kwanyar kanta tana tuno wannan hoton abba asabe Sallamar sa ne ya katse tana tunano wannan hoton baba asabe Sallamar sa ne ya katse mata hanzari tare da kai dubanta a kansa ganin yadda ya shigo babu annuri a fuskarsa ya tabbatar mata izzarsa da yake nunawa a waje shine yake son hadawa da ita kin amsa sallamar tawa hakan bai dame ni ba Dama ya saba duk inda zai shiga sai yayi sallama karasuwa cikin ɗakin yayi yana mai kallon shimfidarsa da ke bukatar gyara kallo ɗaya ya mata ya kau da kansa gefe cikin isa ya ce ummul khairi ta so ki gyara min gadon nan isauri please bacci nake ji yayi maganar cikin nutsuwa kallonsa ta yara ta so ta yi magana ganin yanda yake babu fuska ya sa ta a guje ta je ta soma gyaran gadon murya a sanye ta ce na gama juyowa yayi yana kallon yanda ta yi gyaran shimfidar razana yayi yana zazzare idanu bakinsa na rawa ya ce ummul khairi yanzu dama haka aka koya miki shimfidar a gidan naku ya yi sanin gadon ya yi tare da sake yin shimfiɗar cike da nutsuwa yana gamawa ya kara binta da kallo yadda ta yi sanyi a tsaye ya ce kin ga yadda ake shimfiɗa kar ki sake yi min shimfiɗar in na ro a gidana tsintar muryar ta yi tana faɗin baka sha maganin ka ba bai ko tanka mata ba bare ta saran jin amsa daga gare shi jiki babu kwari ta fita daga ɗakin kai tsaye ɗakin nasu ta nufa a guje ta je ta rungume na jiwa tana kuka a ruɗe na ji ta ce kai da lafiyar ki kuwa me ke damin ki koko dai wani wurin na miki ciwo ne ka rashe shekar kukan na ta yi murya a dasashe ta ce najwa na yi nadamar rayuwar da na yi da innaro babu koyarwa ko nuna abin amfani najwa ta ce haba kairi ki ma kin san innaro ba san ki take ba me nadamin kanki akan ta gaya min abin da ke faruwa ta faɗa yayin da ta kama hannunta suka samu waje bakin gado suka zauna tare da fuskantar junansu kairi labari ta bawa najwa tun daga kan shafo shafa bos dinta da Aliyu yayi har zuwa na shimfidar zanin gado da ya yi mata gori murmushi kwance akan fuskar Najwa tace kice abin da kike ɓoyewa. kada mu gani da muna cikin ɗaki ne jiya dai Aliyu ya taba shi kar dai a ce har ya sha ta faɗa cikin shakiyanci turo baki kairi ta yi gaba tana hararta cikin cool voice tace taɗina da ke Najwa ba kya ɗaukar magana serious ina miki maganar Aliyu na son ya ɓata min rayuwa kina min shirme Najwa haɗiye dariyarta ta tace haba kairi me abin magana a nan wajen gani na yi mijinki ne kuma Allah ya halatta masa yayi yanda yake so da ke ko kin manta a islamiyya ana koyar da mu hakan kare ta ce ni kan ban san wannan zancen ba na ce wata ce ai dole ki sani wajibi ne dole sai ya kusance ki ko kina so ko bakiya so sai dai in auren zaki je a raba kuma ko da an raba dole wani auren zaki shi ma wanda zaki auren ba kyale ki zai yi ba da idanu kai da tai tana mamakin maganganun Najwa dan za ta iya rantsewa ba ta san da wannan a cikin auren ba cikin sanyin murya da kuruciya ta ce ban taso na ga mu ana haka ba naji wata ce idan za a yi a gidan namu kiranki za su yi ne ki wai ma in babu aure ai da ba a haife ki ba kai ta ce karki ce ni ma kafin a haife ni sai da aka yi hakan kwarai kuwa cewar najuwa ai shine auren ma in babu shi ma ba za a yi ba ciza labanta dai ta amma da mamaki fa wallahi ni dai iyayena babu ruwansu ta ma za su zubar da mutuncin kansu ta faɗa tana turo baki gaba naji ta ce ai wajenki ne zub da mutunci su wajensu kare mutunci ne kuma gashi har sun haifi Saifuddin Sultana har ke din da kike faɗin shirme akan abin da baki da ilimin sa kama hannun Kairi ta yi cikin salo ta ce Kairi ina son ki bar wasu abubuwa na baya yanzu kin girma kuma mijinki da alamu wayayye ne baki ga yanda yake tsara rayuwarsa ba bane komai cikin tsari babu hayaniya ita kuma in kuma ba kya son ki faɗa min tun wuri mu je mu ga mami a faɗa mata tun kan abin ya zama da cutuwa kin ga sai a raba auren naku zan zare idanu kai ta ta ce haba na jiwa ya zaki ce haka ni wallahi ina san shi kawai dai na fi son jan zaki a kansa na jiwa shafa fuskar ta ta yi ta ce kairi ki ɗauka wannan shine jan zakin ki ki bar wancan da ya gagari kashe da ya gagari kasashe ma ba su gansa ba bare ki cire tunaninsa ki amfani da damar ki kin ji yar uwata kallon juna suke hakan ya sa kai da fadin kin san me wallahi na kwana biyu ban ji muryar jan zaki ba an jima ki taimaka ki aro min rediyon iya jummai na ji wata ce haba kai ta auren wani akan ki kike sha'awar jin muryar wani kai ta ce ba haka bane kawai sa nake son saurare da kuma wayar da kuma wayar da kan al'umma da yake yi na ji wata ce to ki sa a karama kallahu ya siya miki rediyo mana kar ki lalata mata nata dan Allah dan ke baki dan ke baki iya rikon abu ba hmm. naji tunda haka kika ce cewar kairi hamma ta so mata ce ni dai zan kwanta haiwa gado tai tana kwanciya tare da lullubo wani bargon gajiya ne ya ɗebe ta lokaci ɗaya na ji wa kallanta take tana sarkaɗa kai tana faɗin Allah ya kare ki mai yar uwa Allah ya san jini na da naki tare suke bugawa shi yasa ko da kika yi auren na biyo ki na kwanciya a asibitin jin zaki tana sauke numfashi sama sama rahila mahaifiyarta tana gefanta zaune ta sabga uban tagumi sallamar sumayya da ta shigo a rude ne yasa ta daga kai tana kallon ta tana sanya cikin doguwar rigar atamfa mai zanen tsuntsaye ka karasowa ɗakin ta ita ce mami ya aka yi ina ɗaki har aka tafi da sakina asibiti ban sani ba zuwa ta yi gaban na tare da shafa fuskarta wayyo kanwata me yake damun ki kada a ce akan wannan dan iskan yaron ne a karmakan lahu Mummy da ke shishshekar kuka ta ce wallahi a kan ne, amma zuwa anjima jima kaɗan su Alhaji Sofiyan da Alhaji Garba za su je makarantar da ya koyar ko za su samu wani information a kansa. Kalan fuskar Sakina take yanda yayi haske ga hannunta dauke da drip din karin ruwa da ake mata. Salamar doctor ya sa su suka mai da kallon su a kansa. Yana sanye cikin fararen kayan sa na likitoci sannan wuyansa ya saka abun robar gwajin BP. Cike da ladabi ya gaishe su tare da karasowa jikin gadan da Sakina take kwance sama da duba ta yake sannan ya dawo da hankalinsa kansu da suke kallonsa murya a sanya ya ce wannan yarinya aikin da za a yi mata akalla sai kun kashe miliyan ashirin kuma fa ba a kasar nan ba ne daga nan zuwa wata shida kuna iya fitar da ita kasar Belgium a nan ne za ku ga likitan da zai karɓe ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suke ta maimaitawa mami da sumayya haba doctor Kudin aikin yayi yawa Maki ka faɗa ya ce Hajiya ba daga ni bane kuma ba mu ne za mu yi aikin ba amma akwai manajan asibitin nan wallahi zuwansa sa'a ne da zai amshe ta kila ma miliyan ɗaya ya wadatar sai dai bai da time zazzare idanu suka yi sumai ta ce to shi a ina gidansa yake likitan ya ce wallahu a alamu mu dai sai dai mu ga ya zo kwanakin baya ma ya zo asibitin nan da wata yar yarinya da kansa ya mata aiki tana ɗauke da irin ciwon ta amma nata bai yi tsanani ba mami ta ce don Allah ka taimaka duk likitan da ya zo ka kira ni a waya zan aje maka namba na likitan ya ce babu matsala in har za a ba ku sallama zan yi kokarin karba Allah ya bata lafiya ya furta tare da barin ɗakin Sumayya cike da damuwa ta ce mami ina cikin matsala mami da ke fuskantar ta ta ce wace irin matsala ce haka shiru yi sannan ta dago idanunta cikin rauni da idananta da suka cika da kwalla ta ce manajan jan zaki wallahi na kamu da tsananin sansa a kansa zan iya mutuwa kuma kin san me mommy kar da kar kai mommy ta ce ina jinki ismaya cikin kuka ta ce mommy wasu sharada masu tsauri ya gindaya min in har ina son yayi soyayya da ni momi baki sake take tace saurayi ne zai gindaya miki sharuruda Sumayya ne sawa ta yi a tunanin tana son faɗa mata damuwar amma tana tsoron kada momi ta kirke mata sirrinta mummy da ke kallanta tace tunda Allah ya ya daura miki sansa inde ba alfasha yace ku yi ba ko saban Allah idan ba alfasha yace ku yi ko saban Allah ba kawai ki masa ai soyayyar gaskiya ce Alhaji Sofyan a daidai kofar makarantar Jan Zaki suka yi bakin din motar su kai tsaye wajen headmaster suka je tambayar ko ya san inda akramaka Kallahu yake headmaster ya ce gaskiya bai san inda gidan yake ba kuma ya daina zuwa makoyarwa nuna musu ajin da yake koyarwa suka yi hakan yasa suka yi wajen ɗaliban suna bin su ɗaya bayan ɗaya suna musu tambaya kowane ɗalibi sai ya ce bai san komai a kansa ba aisha tunda suke ta magana bata sa baki ba don rubutu take yi na homework ɗinta maganar alhaji sofiyan ne zuwa gare ta yasa ta ɗago daradaran idanunta tana kallonsa. alhaji sofyan tambaya ya mata akan akarama kallawa ko ta san inda suke ko adireshinsu. ajiye biron da ke hannunta ta yi ta ce ban san gidansu ba Alhaji Sofiyan ya ce kamar an ce ke kawar matarsa ce E, ni kawar ta ce amma babu wanda ya san garin da suke zaune kuma kwanaki ma akar magallahu ya ban nan bansa na ne masu mada kasa a gidan namu ban gani ba dafe da kai Alhaji Sofiyan ya ce oh my god hannunsa ya sa daga aljihunsa ya zaro katinsa tare da miƙa mata ya ce duk sanda zaki gansa ko matarsa please ki kira mu na miki alkawarin kyauta mai tsoka insha Allah karba tai daga hannunsa tana karanta abin da ke jikin katin su kuwa karasawa gaba suka yi jiki a sanye Aisha take mamakin neman da suke wa akan magallawo yasa ta faɗa ni ai ba sakariya bace da zan dauki numban wani babu izini in bako ta faɗa a fili hakan ya ji hankalin wata ɗaliba da ke gefenta tana zazzare idanu ta ce amma Aisha baki da kirki kika san me ya kawo su har suke neman sa Aisha ta ce ni kan babu ruwana da abin da suke nema ta tare da shi ai ba su faɗa ba kawai faɗa suka yi gidansa suke sansani katin da suke bada katin da suka bata ta jefar da shi a ƙasa tare da tashi ta fita ajin ita ko yar ajin nasu mai suna Bilkisu ɗaukar katin ta yi tana murmushi ta ce lallai Aisha zaki san baki da wayo ko da suka watse daga makarantar Bilkisu na zuwa gida ɗaukar wayar mamar ta tai tai kofin numban da ke jikin katin tare da dannawa Alhaji Sofyan kira daga can bangaren kamar ba zai ɗaga ba ganin bakwar lamba tunowa yayi ya sa ciki ya akan akar makallahu hakan ya sa ya daga Bilkisu cikin zakuwa take sanar masa ita ɗalibar makarantar Jan Zaki ce tare da faɗa masa aiwace ba katin kariya take tana da numban akar makallahu zazzare idanu ya cikin kaduwa yace amma yariyan nan yar iskar gaske ce yanzu ya zame kenan ki kai mu gidan nasu cikin jujjuya idanu tace zuwa gobe ka zo zan kai ka amma a sirrance godiya mata sannan suka yi sallama ita ko Bilkisu cike da jin daɗi ta ce ai sai dai ni a min kyautar nan tun da ke yar bakin ciki ne bangaren Alhaji sofiyan sanarwa Alhaji Kamal yayi abinda ɗalibar ta ce suna zaune a falon nasa Alhaji Kamal ya ce wallahi yarinyar nan sai na sa an kashe ta wato yar iska ta san komai shine take mana wasa da hankali sai dai kai dai bari a nuna mana gidan nasu da zarar mun samu information din inda gidan akar makallahu yake zan mata hukunci ta hanyar kashe iyayenta gaban idanunta hakan ne zai sa gobe in ta ga wani na neman abu ba za ta ki faɗa ba Alhaji Sufyan ya ce wannan shine daidai wallahi sosai Alhaji Garba ya shiga tashin hankali na jin zancen kisa ya shigo cikin magana. Alhaji Abdul Aziz shi da Haji ya Sara zaune suke har da sauran ƴaƴansa suna da suna da shawaran yadda za a yi su amso su babba daga hannun ƴan kidnapping saboda Saifuddin da ke hannunsu Hajiya Sara cikin damuwa ta ce wallahi Alhaji ya kamata mu san inda Sultana take zaune gidan nata an bincika an ce sun tashi Sadiya yayar mahaifiyar Kairi ta ce ni wallahi abin nan yana daure mun kai a ce yaran Amina babu wanda ya taba taka kafafunsu a gidanmu wannan wace iriyar rayuwa ce ubansu talaka ne futuk amma akwai zuciyar banza zai raba mu da su ko ya manta in aka tsaga jinin su sai an gana mu a ciki haba dan Allah mu dai wallahi ba mu dacin sirki ba ta kare shi zancen cikin tafasar zuciya Alhaji Abdul Aziz ya ce yanzu dai mu zauna mu yi shawarar me yayi mafita Hajiya Sara ta numfasa ta ce kawai abin yin ne mu je unguwar nasu a bincika ko za a samu wani labari a kansu sannan mun samu labari shi Suleiman din an sai da gidansa an kai wa yankin nafin din kuɗin amma har yanzu ba su sako su ba Alhaji Abdul ya ce ai abin tun muna daukar sa da wasa yanzu yana so ya ya ba mu su ya hana mu su kone. Daukar wayar yayi ya kira ɗansa mai suna Abdullahi wanda shine ya faɗa bayan Amina. Daga can bangaren ya ce dadi wallahi ina cikin unguwar su Amina har kofar gidan naje amma dai babu wani bayani kuma gidansa da aka siyar kai baka ga zanen zanen zamani da aka yi ba wallahi sai ka saki bakinka na rantse da zatin ubangiji zan iya cewa har da gold aka haɗa wajen haɗa wannan tamfatsetsen gidan wallahi ko gwamna sai haka kuma ɗayan gidan ma malam kuma ɗayan gidan na malam Adamu bai kai wancan tsaruwa ba amma dai yafi gidan da muke ciki kyau Alhaji Abdul Aziz ke sauraron sa yace ikon Allah wannan wani irin mai arziki ne haka lalle kowaye ya tara yanzu ka je ka bincika gidan iyayen matar Suleiman din ya faɗa cikin bukatuwa tare da katsewayar shi kuwa Abdullahi tambaya ya rinka har aka kai shi gidan yan Salama sallama ya sa a kai da ita lami da fito ta ce bawan Allah daga ina kallansa take daga ganinsa ta san ɗan masu gidan rana ne cikin sanyin murya ta ce bawan Allah wa kake nema ne kallanta yake sannan ya ce safara umatar Suleiman ina fatan nan ne gidansu lami ta ce kwarai kuwa nan ne amma ba ta jin daɗin jikinta tana kwance malaria ya hana ta sukuni subhanallahi ya furta ya ce ko zan iya ganin ta lami sanin ɗakin da iniro take ba a share yake ba yasa ta faɗin bara dai in gaya mata mu muji mu ji ko za ta iya tasowa amma waye turo ka wajenta don ta sani Abdullahi ya ce kawai ni ce kawai ke ce mata kanin mahaifiyar Amina matar Suleiman Margayiya ne Lami faɗaɗa marmashinta ta ta ce ashe kaninmu ne bara in je gidan ta shiga cikin ta shiga cikin kuzarinta shi kuwa tsaye yake yana kallon yanayin gidan cike da tausayawa yana faɗin o? Oh, yanzu anan suke anan suke rayuwarsu Allah me yin yadda ya so Lami sanarwa Innaro sakon Abdullahi ta yi a zabure Innaro ta mike ta ce amma wallahi Lami baki da kirki yanzu a ce arziki ne ya biyo ni amma ki ce masa ban da lafiya to na warke tun shekaran jiya kawai dai naki faɗa ne kada ki rinka saka ni aiki shi yasa nayi yi lamo sake da baki Lami ke kallon Innaro da saka takalma a guje ta yi wajen shi kuwa Abdullahi yana ganinta a cikin ban girma ya fara gaishe ta tare da mata ya jiki ya kara da tambayar ko tana da labarin su Saifuddin da Suleiman din kuka ta fashe da shi har tana shishekar kuka ta ce wallahi ni kam kullum zariya nake kwararo kwararo ko zan samu labarin inda suke ko miji sun sako su amma shiru ita kuwa kairi da sultana ba a san inda suke ba amma mijin sultana naji an ce yana Niger an kwatanta min har gidansu dan dai bani da kuɗin mota ne da na har garin tunda ta soma magana bakin kawai yake bi da kallo numfashi ya fesar sannan ya ce Allah sarki kin zama abin tausayi dan ma ba ku haifu ba da ɗawainiyar za ta miki yawa yanzu ya kike yi wajen ciyarwa kuka ta kara sakewa ta ce wallahi matar nan da ka gani ta da ta fara fitowa kishiyar uwa ta ce wallahi ba ta bani abinci sau uku kullum ɗaya take bani tare da faɗin ai mijina bai bar mata komai ba jinjina kai yayi cike da tausayawa ya ce insha Allah kar ki damu zan ɗauki nauyin abincinki in har mijin nake da har mijin na ke dawo kuma maganar garin da sultana take ki ban adireshin din gidan iyayen mijin nata sai mu je can in ji yadda za a yi in ina cikin jin daɗi ta ce kai Al'Abdullahi, abdullahi allah ya saka maka da alkhairi allah ya saka gama lafiya in raka ka ne yanzu ko kuwa ka fi son kwadancan eh in babu damuwa kina iya zuwa mu je in na ta ce bari in je in sanarwa lami kada ta gana daɗe ban dawo ba karkaɗa kai yayi alamun gamsuwa yana haɗe da hannayensa a kirji ko da ta isa gidan gayawa lami ta yi cikin tsananin mamaki lami ta ce su fara'u yanzu har kin samu lafiyar fita yawo amma ke amma kike bari na ina miki aiki a gida har wanki ni ke miki duk abin da take ni nake miki duk abin da ya tashi in roba ta tsaya sauraron ta ba ko da ta fito iske shi ta yi har ya shiga motar sa bude kujerar gaba ta yi ta zauna tana shiga motar wani dum ya je har yana neman toshe sa. cikin salo da dabara ya ce safara'u don allah ko za ki iya komawa kujerar baya ki zauna saboda zan dau abokina a kan titi baki a washe ta ce gaskiya ya kamata in zauna a baya ta faɗa cikin zumuɗi ko da ta koma baya sai da ya fesa turaren air fresh mai daɗin ƙanshi inaro ta ce kai wannan turaren naka akwai ƙanshi bai tanka mata bara suka isa inda ta yi masa kwatance ko da suka je gidan sun samu sun gana da mahaifin Ismail sosai ya karɓe su hannu biyu kasantuwa ya san innaro kuma an ce masa Abdullahi kanin mahaifiyar Sultana ne numfashi numban su ya basu har da na Ismail da na Sultana din godiya suka yi tare da juyawa ya ajiye inaro a kofar gidansu kuɗi ya zaro dubu goma ya bata tare da amsar lambar wayar lami akan duk sati zai rinka tura mata dubu ashirin cike da jin daɗi take take kirga kuɗin ta ce na gode kanina Allah ya kai ka lafiya ficewa yayi ita kuwa gida ta nufa kai tsaye tana rera sabon wakar Ado ja mai taken war wanda ake faɗin ai haka za su gan mu ta baki lami ta yi tana kallon yadda inaro ke ta buga wa iya ke ta buga iya shege idan har addu'a take Allah ya bayyana babba ta fice ko za ta huta a can ko ɗaya ɓangaren aliyu ne shi da abokinsa abbas zaune a ofis ɗinsa sun shagala sai dariya suke har da ciki abbas ya ce kai amma mugun ɗan iska ne kai Aliyu da ke cin dariya ya ce ai iska ba ta daɗa ni kaga kyale ni in yi aiki tun ɗazu ka sa ni a gaba Abbas da ke fes ɗin murmushi yake yi cikin salon burgewa ya ce yauwa ina amaryar lalube take ne tsaki haidar yayi ya ce kaga kana son ka ɓata min firan da muke yi mai daɗi akan jonata Allah sarki wannan kenan duka duka anan sanda ka sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jinya da za ta kaya kuma huta lafiya Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai.